sun zaɓi tsohon mataimakin shugabar majalisar wato alhaji hamisu ibrahim cidari a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin jihar kano tuni dai aka rantsar da alhaji hamisu ibrahim cidari wannan matakin ya biyo bayan da shugaban majalisar dokokin jihar na kanan wato abdulaziz garba Fasa da kuma wasu shugabannin majalisar biyu inda suka sauka daga mukamansu. Gafasa ya bayyana sauka daga mukamin nasa ne cikin wata wasiƙa da ya aike wa akawun majalisar mai ɗauke da kwanan watan 14 ga watan Disambar wancan lokacin, inda a wasiƙar ya bayyana cewa ni Abdulaziz Garba Gafasa ina sanar da kai tare da sauran jama'a cewa na sauka daga mukamina daga ranar da aka rubuta a sama bisa dalilai na ƙashin kaina. wani bangare na wasikar ya bayyana cewa a litinin ɗin wancan lokacin ne 'yan majalisar suka taru a otal ɗin bristol palace da ke birnin kano domin tsige shugaban nasu sai dai abdulaziz gafasa ya je wurin domin shawo kan lamarin amma ya gaza samun nasara tuni dai 'yan majalisar suka bayyana cewa rashin biyan bukatunsu ta hanyar kare muradun gwamnatin jihar kano